شئت سهلا اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأهل فيه شيئا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da ganin daman shi gashi ya sake kaddara haduwanmu a wannan majalisi mai tarin albarka wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin littafin babban malami ibn zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahimahullah ta'ala yau muna yini na goma sha shidda daren sha bakwai ga watan rajab hijirar manzon allah sallallahu daga makka zuwa madina shekara dubu eh, ɗaya da hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai ga daren 18 yinin 17 ga wata na fabrair miladiya shekara ta 2022 wanda shine zama na goma sha bakwai cikin jerin karatu da muke gabatarwa na wanda littafi mai albarka wanda hal sha shidda zama na sha shidda wannan shine zama na goma sha shidda wanda ba mu gushe ba muna babi na biyar babul muraqaba babi da yake bayani akan al-muraqaba shine mutum ya sanya Allah a cikin al'amarin shi duk abin da zaka yi ka san Allah yana ganin ka kuma ka tabbata cewa Allah zai tambaye ka hadisi na biyar a cikin babin hadisi na 65 a ƙarshen shi muka kwana wanda yau in Allah ya yarda za mu tashi farkon hadisi na 66 a cikin littafi hadisi na bakwai a cikin babin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu wajen gai daidai da aiki da daidai malam Allah ya rahamce shi ta as hadisi na bakwai ana bi ya'la shaddad ibn aus radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها حديثنا بقي حديث أبي يعلى شداد ابن عوس الله يقارى مسير daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alkayisu mai hankali shine alkayis mai hankali mai lura wanda ya san ya kamata wanda ya san ya kamata manzo Allah ya ce wane ne man dana nasabu shine wanda ya kima ran shi ilgo wanda ya binciki rayuwar shi wanda ya binciki harkar shi wanda ya kiyaye motsin shi wanda ya kula kiyaye magana shi alkayisu mai hankali wanda ya san ya kamata mandana sahu shine wanda ya ma kanshi hisabi shine wanda yake wa kanshi kididdige yake bin abin da yake aikata sau da kafa wa amila lima ba'da al-maut kuma yayi aiki domin abin da zai zo bayan mutuwa tunda kowace rai ta sani za ta mutu Allah ce kullu nafsin za a ika maut kowace rai za ta ɗanɗani zahin mutuwa kowace rai kullu man alaiha fan duk abin da yake saman duniyar nan zai ƙare wata rana za a wayi gari babu waɗanda suke rayuwa a wannan anguwa ta zango wata rana za a wayi gari babu wani wanda ya san waɗanda suke cikin wannan zamani na zango ba wanda ya san su haka za a wayi gari kamar yadda idan aka ce latijawa na farko farkon anguwan nan za ka ga yawa yau babu su sun tahi yara-yaran nan na yanzu yan demil diyawa ba san su ba ma to haka ka su ma wa'annan yaran za a yi wani lokaci ba su nan da samarin da iyayensu baki ɗaya kenan kowace rai sanin ta ne cewa za a wayi gari ba ta nan to ina za ta za ta tafi rayuwa ta dindindin kenan ɗan adam ya rinka tunawa yana nan rayuwa yake amma wannan rayuwa da yake yi ba rayuwa bace ta dawwama bayan wannan rayuwa akwai wata rayuwa wadda ita ta dindinta idan waccan rayuwar ta aka ka tashi cikin jin daɗi to zai dawwama idan kuma ka tashi cikin wahala wahala za ta dawwama ita kuma wannan rayuwa idan cikin daɗin kake ba zai dawwama ba a cikin wahala kake ba za ta dawwama ba kenan mai hankali wanda ya san ya kamata shine wanda zai yi ƙoƙarin gyara rayuwar shi ta dindindin rayuwar shi wadda idan ta yi daɗi daɗi ne har abada zai gyara ba zai wulaƙanta ta ba domin wata rayuwarka ta 'yan shekaru ka zo ka ɓata rayuwa ta dindindin gabaki ɗaya inda kowa daga cikinmu ya liƙe idon shi ya tuna wata rayuwa da ba ta ƙarewa za ka ga abin hankalinka ya iya ɗauka to akwai ta tana nan zuwa ita ce rayuwa ta kiyama to kowane mai hankali wanda ya san ya kamata za ka same shi yana ƙoƙari wajen kiyaye wannan rayuwa mai magana yake cewa inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا فتنة Falama فيها فلما علموا أنها ليست بحي watana. ja'aluha lijjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana mun karanta a muqaddima yace inna lillahi ibadan futana lalle Allah yana da cikin bayan shi akwai masu hankali a cikin bayan Allah akwai masu lura akwai masu fahimta Tsallaku duniya wa khafu fitana waɗanda suka yi watsi da duniya suka sake ta suka sake ta saki gabaki ɗaya a batta talaka hal'akiya su batta masu hankali suka sake ta gaba ɗaya saki na ba a dawowa ƙallaƙun duniya wa fitana suka tsoraci fitintunu na duniya nazaru fiha suka sa lura da gani a cikin al'amarin duniya falamma alimu da fahimta su ya kai suka fahimta cewa ita wannan duniya laisat lihayyin hayyin watana duk wani mai rayuwa ba wajen zaman shi bane wata rana zai kare da suka fahimta cewa laysat li hayyin watana ja'alu lujjatal a'mali fiha sufana falamma ittakhazu a'mal as-salihati fiha sufana ja'aluha lujja sai suka maida ta a matsayin kamar ruwa teku wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana in suka ɗauki ayyukansu na kwarai su ne jiragen ruwan da za su tsallaka su da wannan teku wanzu Allah ya ce man dana nassahu wa amila lima ba'da al-maut wanda yayi ma kan shi ƙididdige yawa kan shi lissahi ya binciki ran shi me daidai me ba daidai ba wanda idan ya sa kawai shi sai ce wannan waje ya dace ko bai dace ba ya yi muraƙa wal ajizu raggo kasashe sakare mara hankali mara tunani man atba'a nassahu hawaha shine wanda abinda ran shi yake kilga mai na son rai sai ya bi da abinda ran shi yace kaza i kaza ya je da abinda ran shi ya nuna mai sai yayi da abinda ran shi kitsa mai sai yayi wa tamanna ala allahi al-amani ya dauki gurace gurace dorawa Allah cewa Allah ghafurur rahim mai gafara ne gobe kiyama an ce za a zo a kwashi wa'ansu haka a yi aljanna da su to ina cikinsu manzon Allah zai zo ya yi ya je ya yi ceto to ina cikin al'ummar manzon Allah sallallahu ni da a duniyan nan ma na rayuwa ta talauci Allah ba zai azabtar da ni ba Allah mai tausayi ne ga wani nan ya kashe mutum ɗari amma Allah ya yafe mai irin wannan gurace-guracen sai kasashe shi ne yake ɗorawa kan shi wannan gurace-gurace ya yi ta yi mai tunani baya bari wannan gurace-guracen hallakar da shi allah mai gafara ne kuma allah shadidul iqab ne allah mai tsananin ukuba ne duk wanda ya sabi allah subhanahu wata'ala allah na da tsananin azaba yana tsananin ukuba kuma haka allah mai gafara ne wa inni la liman taba wa amana wa amila salihan sun mahtada Allah ta haƙiƙa ne mai gafara ne ga dukkan wanda ya tuba ya imani ya aikata aiki na ƙwarai ya bi shirya to wannan hadisi yana nuna mana muraƙaba cikin ayyukan ka ka zama mai kula da yi wa kanka lissafi ka zama kana wa kanka lissafi kadda ka bari gurace-gurace hallaka ka kadda ka bari kana sa ƙafa ka duk inda ka ga dama kadda ka bari bakinka yana faɗan abin da ya ga dama ka bari Allah subhanahu wa ta'ala har ya zama cewa ka haɗu da shi baka tuba ba to kadda ka yi haka imamu turmizi da sauran malamai suka ce dana nafsahu ma'ana hasabaha shine ya mata hisabi Allah ya datar da mu الثامن حديث نتقص أتكين باب حديث sittin دبكو أتكين cikin عن أبي هريرة رضي الله عنه qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi hadisun hasanun rawahu tirmidhi wa ghayruhu wannan hadisi shine hadisi na takwas hadisi na da bakwai a cikin littafin tun daga farko hadisin aba huraira Allah ya ƙara masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce min husni islamil mar'i yana daga cikin kyawun musuluncin mutum yana daga cikin kyawun musuluncin mutum tarkuhu ya alihi ya bar abin da bai shafe shi ba musulunci kyawo ne ga baki musulunci shine alistislamu lillah me kauya ga Allah subhanahu wa ta'ala da gabanmu ya zama da mu suna furta musulunci bakinmu yana furta musulunci gabanmu suna aikata musulunci rayuwarmu gaba ɗaya muna yin ta musulunci kul inda salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu haka Allah ya ce da sallarka da yankanka rayuwarka mutuwarka duka ya zama kan musulunci kake yi ka wa Allah shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa ba wanda shine musulunci sallah tana daga cikin rukunin musulunci azumi yana daga cikin rukunin musulunci hajji yana daga cikin rukunin musulunci zakka tana daga cikin rukunin musulunci gaskiya musulunci ce amana musulunci ne kaza musulunci ne to a cikin wannan musulunci na daga cikin nagarta da kyawu abinda da yake sawa musuluncin ka kyawu musuluncin ka zama mai kyau ne ka bar shiga abin da bai shahe ka ba ka zama mai muraƙaba abin da yake gabanka aiki na gabanka ka ma yawa ɗan adam idan ya sani ba ya da lokacin yi ma wani hisabi na wani ya aikata kaza wani ya aikata kaza duka ba naka bane ba kai me ka aikata kai a wace za ka ƙare ne abin da za ka dubawa kanka ka zama mai muraƙaba kanka da kanka ba ka zama mai muraƙaba wa'ansu ba idan Allah subhanahu wa ta'ala zai kalli ma'aikin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mai lasta alaihim bi musaitir kai ba ka samu sa ka tilasta musu ba kai ba mai tilasta ba ne a gare su to wane ne yake da wannan matsayi na waje ko sanyawa ko kula ko taka tsantsan ko a rubuta mutanen da ya ga dama a addini ko ya kori wanda ya ga dama babu manzon Allah Allah bai sa ya tilasta wani musulunci ba manzon Allah Allah bai sa shi ba to ba wanda kuma Allah ya sa ba wanda Allah ya sa ka zama mai kirgawa mutum zulumin shi da lada ran nan ma yayi kaza wannan munafiki ne wannan mutumin banza ne wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne wannan kaza ne wannan ba naka bane ba in dai kana son musuluncin ka ya kyawo kai ka rinka tunawa me kai miye naka a cikin wannan al'amarin kai miye zunubinka miye ladarka da za ka samu wanda shine ne abinda manzo Allah yake so nusar da mu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawawan musuluncin mutum ya bar abin bai shafe shi ba duk abinda ba harkar ka bace ba gobe kiyama Allah ba zai tsaida ka bai tambaye ka dan menene wane ya aikata ya sha giya don ne wane ya yi zina don ne wane ya yi ƙarya don ne wane ya ci amana don ne wane baya biyayya ga iyayen shi don miye wane baya sallah Allah ba zai tambaye ka ba Allah zai tambaye ka kai mi kai Allah idan ya tsira da kai zai tambaye ka kai mi kai ayyukanka da ka aikata wannan don mi kai wannan waye saka ka ina kaza da aka ce ka yi don mi ba kai ba su ne za a tambaye ka abin da ya shahi wancan shi ma za a zo a tambaye shi idan ya zama ya ba da amsa to ya sha idan kuma amsa bata gamsar ba to sai abin da Allah kuma ya ga dama zai da shi kowa ya zama alaikum anfusakum Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani kowa ya kula da kanshi inji Allah kowa ya kula da kanshi ba wannan aya ba tana nuna ba a daina wa'azi a daina nasiha a daina ba da shawara ta ƙuri'a. a'a ba shi ba kamar yanayi da muke ciki na yau na rayuwa za ka kula ba mu da abin ambato sai kurakuran mutane kamar mu ba mu da kurakurai to ambaton kurakurai in ba a babin nasiha ba ne ba ba wani amfani a ciki yau za ka ga mutum ya zamna ya san laihin da kowa yake aikatawa masu magana suke cewa laihi tudu ne duk lokacin da kaga kana hango laifukan mutane to kana saman naka ne shi laifi haka ne idan ka ga mutum baya ga mutane da laifi to hakika Allah ya taimake shi laifukan shi ba su da yawa amma duk wanda ga damuwar shi shine laifukan mutane to yana saman nashi ne nashi ne yake da tsawo nashi ne yake da tsawo don haka ne yake gano na mutane akwai waɗanda Allah ya jarrabe su ba abin da suke so su gani a cikin mutum sai laifi domin su faɗa kuma Allah ya sa ka yi shekara 20 da su ko shekara 30 kana aikin alkhairi idan suka ga laifi guda ɗayan nan da shi za su ma hukunci to alama ne na rishin niyya mai kyau da yake cikin zukatansu da yanda suka yi haye laifuffukan suka danne suke hango na mutane su wai gacin su wai mutanen kwarai Allah sa kana aikata sabo ko kana aikata laifuka da dama duk ya kama ka da aikin alkhairi to zai maka hukunci da wannan aikin alkhairi naka dan shi alkhairi yake so ya gani a wajen dan uwan shi musulmi ba laifi ba Allah ya ce wala tajassasu duka ne, idan kadda ka rinka neman laifin dan uwanka musulmi ba ɗabi'a bace ta musulunci manzo Allah ya ce tarkuhu ma la ya'ni ka bar duk abin da bai shafe ka ba kada ka shiga inji manzo Allah sallallahu alaihi ka tsaya cikin da'ira naka ka yinka kilgawa kanka yau sallar nafila nawa kai yau gaskiya nawa kai yau kaza nawa kai ayyukan alkhairi in ka idak samun kilgon abin da kai sai ka gode wa Allah ka ci Allah ka karba sai ka ce to zunubi nawa ne ƙarya nawa ne yau cin amana nawa ne yau kaza nawa ne sallata da ne Allah ya karba ko azumi na nafila da ne Allah ya karba kaza da ne Allah ya karba duka sai ka yi sai kuma ka yi gafara ka ce rabbana taqabbal minna kaga wannan zai sa kullum kai cikin gyara kanka kake kuma a duniya ma a duniya babu wa'ansu waɗanda suka ci gaba face he da ya zama ba su damu ba da mutane kansu suka damu ya dami su don haka ne suka ci gaba a duk lokacin da ya zama mu ba mu damu ba da kanmu wa'ansu muke duba to ba za mu ci gaba ba kullum ci baya za mu rike a cikin 'yan adam wanda suke samun rayuwa a nan duniya mai kyau za ka ga mutum ne wanda harkar mutane ba ta sha mai kai ba harkar gaban shi ta sha mai kai don haka ne ya ci gaba amma duk wanda harkar mutane ta sha mai gaba ba inda zaya nan zai tsaya yana batawa kan shi rayuwa Allah subhanahu wataala ya samu dace alhadisu samin alhadisu hadisi na tara a cikin babin na saba'in da shatin da takwas a cikin littafin an umara radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallama qala la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atuhu fi ma fi ma daraba imra'atahu wannan hadisin malamai suka ce hadisi ne wanda yana da abin fada hadisi ne wanda yana da abin fada amma ma'anar shi da yake dauke da ita musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya zama cewa yana kyautata zato ga 'yan uwan shi musulmai kowane musulmi abin da aka sani shine mutunan kirki ne sai idan rashin kirkin shi ya bayyana kowane musulmi da kuke rayuwa mutunan kirki ne idan bincike ko kuma alama ko halayen shi nuna ba mutumin kurai ba ne ba shi ke sai a mai hukunci da abin da ya bayyana to Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zamantakewa na aure Allah ya hukunta tsakanin ma'aurata a yi zaman amana zama na amana to da yake ita mace ita ce karama a ƙarƙashin namijinta to shi namiji Allah ya ɗora mai jagoranci a matsayin shi na shugaba mai tarbiyyantarwa a duk lokacin da mata ta zo da rashin dacewa sai Allah a matsayin shi na mahalicci mai doka a hannu sai ya ba da damar hukunta ta daidai hali a mata nasiha a ƙaurace mata a shimfiɗa idan ya kai a kai a bugeta, Allah subhanahu wa ta'ala ce wadribuhunna abgeta domin da a ragu ga baki ɗaya gara an saita ta kenan wannan yana nuna bugu yana da waje wanda zai iya kawo gudunmuwar shi wajen gyara tunda Allah ya shara'anta shi manzo Allah ya yi bayani a bagi yara idan ba su yi sallah ba ana bugu idan ba bugu to yara za su lalace sai a zama irin ekwal ɗin ta zamani in ba bugu sai yara su lalace sai a koma yadda aka koma yanzu yara ba sa jin kunya kowa yara ba karatu wai ke kai su ikwal yara kaza da kaza sai da iyayen suka kula da su a gida saboda mi ba su kuma idan ka bugi yaro kai ne mai matsala bugu yana da yana da waje amma kuma ba shi bane abin da ake nihi gyara ake bukata in zai kawo gyara kaga namiji an bashi doka a hannu mataki mataki mataki to sai wannan hadisi yake cewa shi namiji da ya san me yake faruwa a cikin gidan shi shi ya kamata ya rinka jeran matsalar shi in ya kai ya bugi matar shi ya buga to kai a matsayinka na musulmi dan uwan shi ba za ka zo ka tambaye shi ba dan me ka bugi matarka ba a tambayan mutum dan me ya bugi matar shi dan so da yawa abin da zai sa mutum ya bugi matar shi abu ne wanda baya faduwa ya abin da yake faduwa ne zai kore ta tafi gida abin da zai buge ta to wannan amana da aka san musulmai da shi na cewa musulmi shi ya sani cewa Allah yana ganin shi bai dace ba matar da tana gyaruwa ta ga hanyar nasiha ka ƙaurace mata kuma haka bai dace ba matar da ko bai halatta ba matar da idan ka mata nasiha ka kaurace mata za ta yi za ta yi nadama kawai da ta wani abu ka buge ta bai dace ba sai ya zama wani wani musulmi an same shi ya bugi matar shi so ake zama kowane musulmi ya sa Allah a cikin zuciyar shi Allah ne jagorancin al'amarin shi sai ya bugi matar shi to a saman ka'ida in mutunan nan ya san Allah yana gane shi abin da ya zama cewa abu ne wanda ya saman doka Allah ya baka doka a hannu to kada ka saba dokan Allah dan haka aje ko tambayan ka ka ayi tunda abin da kai ana tamahanin daidai ne ya cancanci haka nan amma wani abu tama waɗanda suka san Allah wani abu da aka bani labarin shi kwanaki ba na yi mamaki ko ba abu mamaki ba ne za ka samu tsakanin maza da mata an su rayuwa ce ake wata kala wani namijin ya ɗauki matar shi kamar jaka abinda dukkan ya yaya to sai ya zo ya zabga mata wani namijin matar shi ba ta ta yi magana ba a cikin gida haka kuma gehen matan ma haka dai za ka gani abubuwan jagwalgwali ake kai ka ce ba zaman ibada ba ake zaman yan duniya ake a cikin gidaje to hadisin wa in kana yana da rauni to amma abin da yake karantar da mu shine mu duka mu sanya Allah a cikin al'amarin mu gabaki daya Allah ya datar da mu wannan shine karshen babi na biyar sai babi na shida babun fit taqwa babi da yake bayani akan jin al'amari na jin tsoron Allah subhanahu wata'ala at-taqwa shine minar wiqaya shine shanye shamaki idan aka ce mutum ya taɓa ma'ana ya shanya kariya to abinda za mu kula a cikin ayoyi da suke kira izuwa ga jin tsoron Allah suna kiran mu ne zuwa sa shamakin mu da faɗawa sabon Allah ko kuma mu kare kanmu daga shiga wuta to akwai wata kalma wadda take da alaƙa da attaquwa shine albirru albirru da attaƙwa tagwayu ne idan suka rarrabu suka zo a daban-daban to kowace tana aikin yalwata idan suka zo a daban-daban kalma ɗaya ce wadda tana tare da yalwata a ciki amma idan suka zo suka tsaya a tare kamar yadda tagwayu za ka samu hasana wanda ba a gane su da wuya ka ci ba tagwaye ka ce mai hasan kuma usaini zai ci maƙe kuma in usaini ya zo ka kira ya ce mai he dai idan suka zo a tare to idan ka kira su hasan zai ke jiyo usaini ba zai jiyo ba to haka kalmomin nan suke tafiya idan suka ta zo ita kadai to duk sunan da ka dabka mata tana hawa idan ta zo kuma suka zo a tare da albirru wa taqwa to kowace tana cin gashin kanta kamar da malamai suka ce albirru tana kira zuwa ga kariya ta ga hanyar aikata aikin da'a shi kuma a takwa tana nihin kariya wajen barin sabon Allah subhanahu ta'ala. to haka za ku ga ayoyin ga baki ɗaya inda suka haɗu ga abin da suke nihi idan kuma suka rabu ga abin da suke nihi malam Allah ya rahamce shi yake cewa qala Allah ta'ala Allah mabuwayi mai ɗaukaka yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ma'ana umarnin Allah ku aikata hanin Allah kuma ku hannu ku ji tsoron Allah haƙƙa tuƙatihi jin tsoron Allah na gaskiya ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah na gaskiya ashe akwai jin tsoron Allah na ƙarya ku akwai jin tsoron Allah na ƙarya wanda mutum zai nuna yana jin tsoron Allah alhali kuma ba Allah bane a gaban shi Allah ya ce to ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah na gaskiya wala tamutunna illa wa antum muslimun kadda ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi dan duk wanda ya bari ya mutu duk wanda ya bari ya mutu ba musulmi ba ya shiga uku ya shiga uku duk wanda ya bari ya mutu ba ya mutu ba musulmi ba ya shiga uku duk abin da za a yi a faɗi a tashi kadda ka bari araba ka da musulunci duk abin da za a yi kada ka bari a raba ka da musulunci wala tamutunna illa wa antum muslimun mahallu shahid ittaqullaha haqqa tuqati Allah ya kiraye mu akan cewa mu ji tsoron Allah jin tsoron Allah na gaskiya mu ji tsoron Allah kamar yadda ya kamata mu yi ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu da jin tsoron shi kamar yadda ya dace za a gaya mana ya ne ake jin tsoron Allah kamar yadda ya dace aya ta gaba mala ya ce wa ƙala ta'ala Allah ya ce a mastata'atu ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawanku wanda zai ce ya ne ya dace ne daidai iyawanka Allah ya ce ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawanku tsoron Allah mutane ba zai zo ɗaya ba ba zai zo ɗaya ba amma kuma Allah ya halicce mu ya san kowa ya ne bakin kokarin shi Allah ya sani irin kokarin da ya muna to iya bakin kokarin ka haka ake so ka bi umarnin Allah subhanahu ta'ala wani yana da ƙarfin wa an su nunuka manya-manya domin jin tsoron Allah wani kuma baya da wannan kokari yanzu ka haɗa jin tsoron Allah annabawa ko da sahabbai da jin tsoron Allah ka kaga ba zai yi ba kai da kanka ma ba za ka fara ba kai wani malami ma da aka yi zamani da kuka yi zamani da shi da za a ce maka gobe kiyama ka raba lada kai da kanka a ce ga wata lada an maka buhu ne e ka raba tsakaninka da shi a ce buhu guda ne za ku raba na sani ko ba ka jin tsoron Allah ko ba ka jin tsoron Allah ba za ka ɗauki tiya in tiya arba'in ne ka ɗauki tiya ashirin ka ba shi tiya ashirin ba don ka san idan aka ce ka raba lada lada ne na aiki da kuka yi kasa aikin ka bai kai tiya ba shi kuma wala Allah yana da tiya 39 kina kaga gwargwadon ƙarhin ku da iyawan ku daban ne wa'ansu ai sun yi nisa wa'ansu sun yi nisa wajen jin tsoron Allah da kiyaye al'amarin sun yi nisa wa'ansu kuma suna kwatantawa wa'ansu kuma sun yi sakaki to Allah kira mu yake kowa ya ji tsoron Allah bakin daidai iyawan shi yanzu a nan ƙetare iyakan wajen gashi wannan akwai wani malami wanda aka ce a shekara sha takwas ma bai yi barci ba da daddare a shekara sha takwas waɗanda suka zan suka ce bai yi barci ba kullum da daddare yana karatu karatu yake yi da salloli ya harrace littattafan nan na hadisai na sunna da tafsirai duk ya harrace su akai saurayi ne ko bai kai shekara arba'in ba yanzu sannan kuma akwai kwatakwace shi shi ma a sokoto wanda yanzu ma yana asibiti yana kwance shi ma shekara 20 ya ce in ba rashin lahiya ba bai tabbas bai san cewa ya kwanta ba domin ya yi barci kai kuma a satin nan ma a satin nan ma ka gaya so nawa ka tashi da dare ka karanta sura guda ɗaya a satin nan ma da daddare cikin

bai bari ba haka ne Allah subhanahu ta'ala yana datar da mutane daga aiki na kwarai wannan kenan yan uwa yana nuna mana cewa kowa daga cikinmu wajen jin tsoron Allah ya kwatanta bakin kokarin shi shi Allah subhanahu ta'ala idan baka san Allah kada ka yi tamahani a cikin al'amarin addini ko kuma al'amarinka tsakaninka da Allah zaka wa Allah wayo marasa sanin Allah su ne suke nuna kamar za su wa Allah wayo musamman munafikai Allah ce khadi'un Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma shi Allah abin da yake na duniyar nan gabaki daya babu wani abin da yake motsi ko abin da baya motsi ko abin da yake da rai ko abin da baya da rai ko abin da ruwa ne ko abin da daskararre ne ko da abin da ɗanye ne ko abin da bushashe ne ko a ƙasa yake ko a sama ce Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu mustaƙarraha wa musta'udaa. Allah ya san a ina yake a ina ya juya a ina ya kwana ina za ya yaushe zai ƙare yaushe ya fara kuma menene labarin shi Allah ya sani yanzu idan aka ce a cikin aljihunka ma ka gai abubuwan da suke ciki ba za ka iya gaya ba sai ka mance wani abu to Allah a cikin duniyar ne babu abin da bai sani ba abubuwa kuma da suka faru duka Allah ya sani kuma abubuwa da za su faru a gaba ma Allah ya sani abubuwa da ba za su faru ba ma ba za su faru ba san san Allah ya sani ba za su faru ba kuma inda za su faru Allah ya sani ya za su faru kenan babu wani abin da zai fita daga cikin ilimin Allah subhanahu wa to idan aka ce ka ji tsoron Allah gwargwadon iyawanka kai ka sa a ranka Allah ya san menene kokarinka mi ya kokarinka yake Allah ya sani idan ka kasa a cikin kokarinka to baka bi umarnin Allah subhanahu wataala ba da ka kasa ɗan kaɗan kana iya yin ishirin cikin ɗari sai kai sha tar Allah ya sani ka rage a cikin kokarinka Allah ya sani ka rage a cikin kokarinka Allah ya ce fastaqullaha mastata'tu Allah ce kowa ya ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah gwargwadon iyayenku malai ce wa hadihil aya wannan aya mabniyatun lil muradi min al an gina ta ga abinda da ake mu da aya ta farko shine mu ji tsoron Allah yanda ya dace ko dacewa shine daidai kokarin mu daidai kokarin mu shine jin tsoron Allah daidai kokarin mu shine daidai yanda ya cancanci wa Allah subhanahu wataala wa qala Allah ta'ala Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku magana wadda ta gaskiya ku magana Allah ya ce ku magana wadda gaskiya ma'ana sadidan sawaban magana wadda take ta gaskiya ba karya ba kar ku ga in ji Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka imani Allah ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah kaga Allah yake cewa mu ji tsoron Allah wannan kalma wadda wa'an suka dauke ta kamar zagi ne kamar gayin magana ne idan aka ce ma wani ka ji tsoron Allah sai ga mutum yana tada jijiyoyin wuya yana nuna cewa an gaya mai abu ba daidai ba Allah ce wa idza qila lahu taqillaha akhazathu al-izzatu bil ism idan aka ce ka ji tsoron Allah sai ka ga yana daukan wani izza yana kumburi yana batsewa domin yana ga cewa shi ya wuce a ce mai ji tsoron Allah alhali kuma Allah ya gaya ma wanda yake ka alkhairi ya tsoron Allah Allah ce ya ayyu annabi taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron Allah to annan kuma Allah ya kiraye mu gaba ɗaya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku ga yi magana wadda take ta gaskiya wal ayatu ayoyi in ji malam fil amri bit taqwa kathiratun ma'luma wadanda suke umarni akan mu ji tsoron Allah wallahi suna da yawa a cikin alkur'ani kuma sanannu ne suna na ayoyi ayoyi ne waɗanda da mutum ya karanta qur'ani zai gani Allah yana kiran mu mu ji tsoron Allah sannan kuma an so ayoyin suna bayani ne a cikin garaba su jin tsoron Allah su ne malam zai ambato muna misali cikin suratul talaq Allah yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah duk wanda yake ji tsoron Allah a cikin al'amarin shi to Allah zai kawo mai mafita a cikin al'amarin shi duk lokacin da ya shiga kunci na duniya ne ko gobe kiyama lokacin da mutane su shiga cikin kunci shi Allah zai sa mai mafita ba zai shiga wannan kunci ba jin tsoron Allah yana kawo ma mutane fita daga cikin kunci idan ku shiga cikin kunci da baibayi rayuwa ta muku kullum minti to idan akwai jin tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai kama ku mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta ga ta hanyar da baka tambaya jin tsoron Allah ka zai kawo maka arzikin Allah ta inda baka tambaya Allah subhanahu wa ta'ala yana da dama yana da iko ya arzuta ga ta kowace hanya ta halal kuma to jin tsoron Allah ka shi zai sa ka samu arzikin Allah na halak malak daga hanyar da baka yi tamahaninta ba hanyar da baka yi tamahaninta ba Allah sai ya bude ma idan ka ji tsoron Allah a wata ayar Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya ce idan kuka ji tsoron Allah Allah zai datar da ku da dacewa Allah zai datar da ku da dacewa alfurqan bi ma'ana Allah zai sita ku zai dora ku saman hanya madaidaiciya duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin al'amarin shi Allah zai datar da shi wa yukaffiru ankum sayyi'atikum Allah zai kankare muku zunubanku wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku wallahu zul azim kuma lalle Allah mai yawan falala ne kuma mai girma falala mai girma Allah mai girman falala ne kaga wannan aya ma tana nuna ashe idan mutum ya ji tsoron Allah Allah zai buɗe mai hanya na gane addini idan ka ji tsoron Allah Allah zai buɗe kwakwalwarka ka samu ganewa ta addini wanda zaka iya bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya za iya gane shirme da abin da yake ba shirme ba za ka iya bambantawa tsakanin zare da abawa za ka iya gane yan cuwa da sunan addini da waɗanda suke addini na gaskiya idan kuka ji tsoron allah allah zai rarrabe mu wanda ya faru satin nan a cikin garin nan ya ishe mu darasi muna maimaita shi a matsayin izina don mun jima muna gaya wa mutane amma ba su ba nan garin mutane sun ɗauke mu tunda ba a karatu duk wani ɗan shirme idan ya da shirme shi ne yake zuwa cika su shi ya tafi shi abu ne wanda yake ba ɓoyayye ba wani wanda ya saba zuwa a tara mai kuɗi ya tafi ya zo an tara mai kuɗin a kai shi kwana wani gida ya musu sata ya gudu sananne ne yana nan cikin kasu yana nan yanzu an kama shi kasu waɗanda suke bugawa a mota he shi sai waƙi shi he baban shi da wuya ka je ga gidan wani baka iske hoton baban shi ba ko makamantan haka dan ana girmama shi ana ganin Allah Allah ne to yanzu gashi nan ya sace su ashe barawo in mutum ya ce zai tsaya zai rinka abubuwa da son rai haka zai ta rayuwa irin rayuwa ta shirme mutum ya tsaya kan harka ta Allah subhanahu wataala ta'ala idan ka ji tsoron Allah a cikin al'amarinka wallahi ko a bata kake Allah ba zai bari ba cewa ka mutu a wannan bata sai Allah ya gwada ma hanyar gaske. ku ji tsoron Allah Allah ya ce ya ji Allah kun furfara Allah zai datar da ku ya haskaka muku hanya ku iya gane gaskiya da ƙarya wa yukaffira ankum sayyi'atikum kuma Allah ya kankare muku zunubanku wa yaghfir lakum kuma Allah ya gafarta muku wallahu zul fadlil azim Allah mai yawan falala ne kuma Allah mai girman falala ne wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma malai ce ayoyin suna da yawa kuma sanaduni ne wa ammal ahadith amma hadisai da suka zo a cikin wannan babin bari mu samu kowane hadisi ko guda ɗaya fal awwalu ma ce hadisi na farko an abi hurairah hadisin aba hurairah radiyallahu anhu Allah kara masa yarda kala yace qila ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akramun nasi qala atqahu قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأن معادن العرب تسألني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه وفقه بضم القاف أنا كنت فقه alal mashhur wannan shine ko kuma faqihu bi kasriha ay alimu ahkam ash-shar hadisi na Aba Huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa ƙila ya rasulullah wata rana aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi aka zo aka ce mai man akramun nas waye kowa daraja a cikin mutane waye mai daraja kala atqahum manzo Allah ya ce wanda yake jin tsoron Allah inna akramakum Allah magana Allah ce atqaku wanda yi ku karanci, wanda yi ku daraja a wajen Allah shine wanda yayi ku jin tsoron Allah ai duk wata daraja in ba a wajen Allah wace shirme ce darajar da yau idan Allah ya kira ka dole ka tafi duk wata daraja da ka samu a nan duniya shirme ne general general da shugaban kasa nawa da ku a cikin kasa general ka na kasa sun koma cikin kasa shugabannin ƙasa sun koma cikin ƙasa kuma an mance su nawa wasu a girguwa to kaga daraja kenan ba anan ba take daraja za ta je ƙasa to ba ita ba ce ba daraja wadda za ta je wajen mai rahama mai kowa mai komi Allah to wace daraja ce ake samu wanda ya jin tsoron Allah kina idan za a yi gwagwarmaya akan wani abu domin in wuce dan uwana shine wajen jin tsoron Allah manzo Allah ya ce wanda yake ku jin tsoron Allah atqahum wanda ya yi jin tsoron Allah kalu laisa ala hadha nas'aluka suka ce ba wannan bace tambayar namu ah wanda ya samu mutunci da yawa manzo Allah Yusuf ya ce annabi Yusuf malaku ya ce karimi dan karimi ibnu karimi ba annabi ne dan annabi jikan annabi jikan khalilullah annabi Ibrahim alaihi salam ai sunan shi annabi Yusuf ko baban shi sunan shi annabi Yaqub Yaqub dan ishaq ishaq dan nabi ibrahim alaihi musallam kaga daraja ta irin ta su annabi yusuf alaihi salam irin wannan matsayi sai su manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi manzon allah irin daraja ta nasaba irin daraja ta nasaba daraja ta matsayi to ba wanda yake ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daraja kuma ta nasaba ba wanda yake annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf ɗan annabin allah jikan annabi tattaɓa kunnan annabi kai annabin ma wanda yake tattaɓa kunnan shi badaɗin allah annabi ibrahim alaihissalam wanda allah ya ce annabi ibrahim shi da aka tashi mai jarrabawa irin ɗaliban nan ne waɗanda irin wanda kwamitan yawan suke hmm. ana irin aljanun ɗalibai ne shi duk jarraba da Allah mai hidi canye gaba ɗaya inji Allah ya ce shi jarrabawa Allah ya mai canyewa ki baya bani ko ko ɗaya wa la ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahu Allah ya ce tsab ya canye kuma irin jarrabawa da Allah ya ma annabi Ibrahim idan ana ambato maka za ka yi mamaki kai ko ɗaya idan aka ma baka canyewa amma annabi Ibrahim duka canyewa ya tsab to annabi ibrahim matsayin shi sai annabi mansala salasai ya ambato musu wannan su suka ce ba shi ba muke tambaya manzo Allah sallallahu alaihi ya sabko ya ce wa an ma'adinil arbi tas'aluni ma'adinai na larabawa ne kuke tambaya na ko matsayi gidajen larabawa ya ce manzo Allah ce khiyaruhum fil jahiliya mutanen su wadanda suke da daraja a lokacin jahiliya khiyaruhum fil islam a musulunci ma idan yazo su ne masu daraja amma idan faqihu idan suka koyi ilimin shari'a idan suka zama malamai suka koyi ilimi na shari'a to su ne manya kenan da sharaɗi da tokaciya idza faqihu idan suka koyi ilimi na shari'a suka fahimci hukumce hukumce na shari'a musulunci to su ne manya tunda can shugabanni ne anan ma shugabanni ne ya eh, shugabanni ne a jahiliya shugabanni ne a cikin musulunci tunda sun san ilimi sun samu malamta sun san sanin Allah malu wannan ƙarshen yana da alaƙa da na farko a taƙahun masu jin tsoron Allah don Allah ya ce inda ma ya Allah ha min ifadil ulama barakallahu fi suratu fatir Allah ya ce lalle sani dai kawai waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayi shi su ne malamai waɗanda suke san Allah su suke jin tsoron Allah jahili ba a jin tsoron Allah idan kana son ka ji tsoron Allah sai kana da ilimi sai ka san Allah za ka yi tsoron shi idan baka san Allah ba ka tsoron shi sai ka rinka ba Allah irin tsoro da ake ma kura sai eh mana wani irin yadda ke baka ga aka ce wani bawai ya tafi makka ya rasu sai wani ce damar shirme ne Allah a gidan kuma ya ɗauke ka balle ka ta gidan shi kaga shi tso yana tsoron Allah amma wani irin tsoro yake ba Allah kada ya kashe shi kada ya matsa wajen Allah Allah mai kashe mutane ya kashe shi subhanallah to kaga wannan ba tsoron Allah bane ba wannan ba tsoron Allah bane ba tsoron Allah shine tsoron da zai sa ka ka matsa wajen Allah tsoron da zai sa ka a ce ina ne zan yi kusanci ga Allah a ce sujada ya zama kullum kana cikin sujada kana subhanakallahumma rabbana ma ka haqqal ibada tsarki ya tabbata ga Allah ban bauta ma ba kamar yadda ya dace ya Allah ka gafarta min gani nan ya Allah wannan tsoro shi ake bukata kenan sani shi zai baka daman sanin Allah subhanahu wa ta'ala domin ka bauta mai kamar yadda ya dace muna roƙon Allah ya sanya mu cikin masu bauta mai kamar yadda ya dace masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alaniya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa abinda muka faɗa wanda ya daidai Allah ba mu lada kurakurai da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya mantar da mu wannan kurakurai Allah ya yafe muna Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa ya dora mu sama hanya madaidaiciya marasa lafiya mu ko ina suke mana roƙon Allah ya ba su sauke sai ka fara ne a gare su waɗanda suke da lafiya Allah subhanahu wataala mai roƙa ya ƙara musu lafiya ya karfafe su wajen bauta musu masu bukatu daban-daban da mu duka gabaki ɗaya muna roƙon Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi aka sai na alkhairi Allah subhanahu wataala ya shi ya shirya mana su ya juya mana zuwa ga alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد tarkace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah sallallahu alaihi wa sallam tambaya tambaya dan gane da kamar eh karin bayani ne kamar mutum ne ya ba wani ya mishi aiki haka nan a sati ya kawo markaza tauran na nan fara yi mana bayani a takaice ne akai cewa kamar hakan akwai alamun riba a ciki kamar misali moto ka sai ka ba ma wani hmm. ka ce a sati ya kawo ma kaza hmm. to an ce kamar akwai alamun riba a cikin haka to shine nake son a wayar mana da kai dai babu riba a cikin wannan aiki wannan shine ake cema eh, murabaha ko makamancin haka misali mutum ne yana da kuɗi kai mai kuɗi shi kuma wancan zai aiki da ƙarfi abin da ya dacewa a cikin irin wannan al'amari shine ya zama cewa ana raba riba abin da aka samu ko kuma kaso kasa kaza cikin kaza shine nawa kai kuma kaso kaza cikin kaza abin da aka tsaida tsakanin ku da shi wannan shine abin da ya dacewa a cikin irin wannan aiki amma in baka kaya na sai in dora ma wani kuɗi ka samu ko baka samu ba ka kawo wannan kayan shi zai zama akwai cutarwa akwai cutarwa a wannan hali amma abin da ka samo a cikin kuɗin to za mu raba kashi goma kashi uku naka ne kashi uku nawa ne kashi hudu kuma za mu aje su domin gyara ko makamantan haka na wannan to kaga wannan an yi shi da yarjejeniya wanda kuma kasuwanci ne wanda shari'a ta rage da shi wanda akwai shi kuma alhamdulillah muna babi na kasuwanci a wancan karatu namu mun kusa zuwa wannan waje insha Allah in Allah ya wa ta'ala ya nuna mana kenan za mu yi tattauna akan wannan al'amari kamar yadda ya dace da wannan riba babu riba a ciki sai dai akwai wani nau'i na garari inda mutum zai fita wala Allah ba zai samu ba wata rana kuma zai samu fiye da haka zai samu fiye da haka aiki ne na waje wata rana akwai wata rana babu kaga ran da adda kwai to zai kawo ya ci riba ran da babu kuma zai faɗi shi addini kuma baya son irin wannan duk abin da zama akwai takurawa akwai shiga cikin akwai misunan shi lauje cikin naɗi ko kuma akwai rufa-rufa to addini baya son shi shi ake cima algararo algararo a cikin kasuwanci yana daga cikin abubuwa waɗanda shari'a ta hana wannan kasuwanci a irin wannan hali idan za mu yi ya zama cewa a sati abinda ka tara satin za mu zo mu zauna mu gudda maka sallamanka ko kuma abinda ka yi a shi shine za ka kawo a ciki ne zan gudda masu sallama kuma ka san akwai rashin gaskiya na ma'aikata na yanzu da rashin amana wani idan ka mai hakan idan ya je zai iya rage wani abu sai kama kaɗan kuma wanda tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala ne Mazu Allah ya ce wala takhun khanaka in shi ya yaudare ka kai ka yaudare shi ita amana malam ce gona Allah ce duk wanda ya ci ta to za ta ci shi mm. manzo Allah ya ce addil amanata ila ita manaka duk wanda ya lamince maka ya maka bai baka amana to kamar yarwai amana kada ka ka bari ka ci amana Allah subhanahu wata'ala haka a cikin alkur'ani ya umarce mu yace inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahli Allah yake cewa Allah yana muku umarni da kuma yarda amana zuwa ga waɗanda suka amince mu waɗanda suka dace suka suke da amanan nan suka baku suka sanya mata a wuyan ku maida ta cin amana yana daga cikin alamomi na munafurci guda hudu wanda manzo Allah sosai ya ce duk wanda suka tattaru a jikin shi to ya zama tataccen munafiki kuma duk wanda ya samu wani kaso daga cikin wannan alama to ya samu wani kaso na munafurci daga cikin manzo Allah ce idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama ghadara manzo Allah ya ce daga ciki mutum idan yayi zance ya da labari sai ya da labarin ƙarya yawan ƙarya a cikin zance alama ce daga cikin alamomin munafurci wa idza wa'ada idan ya alƙawari sai ya saba saba alƙawari amana ce daga cikin alama ce daga cikin alamomin munafurci wa idza tumina idan aka amince mai khana sai ya ci amana cin amana amana ne daga cikin alama ce daga cikin alamomin munafurci wa idza khasama idan aka yi rikici da shi manzo Allah ya ce fajara sai rinka gayin maganunuwa ba na gaskiya ba ya yi sharri ya yi kage ya yi zagi ya yi la'anta ya yi kaza ya yi kaza duka alama to duk wanda ya samu wa'annan guda hudu suka tattaru a jikin shi manzo Allah ce kana munafikan khalisan ya zama munafiki tataccen munafiki wa man kana fihi khasla kana fihi khaslatan min an-nifaqi hatta yada'aha manzo Allah ce duk wanda ya samu wani bangare daga ciki to ya samu wani bangare daga cikin bangarori na munafurci ya samu wani kaso ya samu wani rabo na munafurci har sai ya bari Allah ya raba mu da cin amana idan wanda aka ba kaya abinda da ake bukata ya kiyaye amana shi kuma wayo da cin amana da kaza baya arziki idan ka arziki ta ga hanyar haramu to Allah zai buɗe maka wata hanya ta matsala wadda a can kuɗin nan za su kare ga baki daya. don kuma tarihi ya nuna haka abu ne wanda yake sananne waɗanda suka tara kuɗaɗe na banza kuma haka suka ta a banza ko kuma ma ka tara kudaden Allah subhanahu wata'ala kai kin hana ka cin su ko kuma ka tara kudaden ka mutu ka je Allah subhanahu wata'ala ya maka hisabi nera bayan nera dirhami bayan dirhami Allah zai tsaida ka ya tambaye ka akan cewa dukiyarka min aina ka tasabahu a ina ka samu ta wa ma anfaqahu a ina ka ciyar da wannan dukiyar